ya ce hulikatul ardu lissab'ati bihim yurzaqun wa bihim yuntarun wa bihim yunsarun abu dhar wa salman wal miqdad wa ammar wa hudhaifa wa abdullah bin mas'ud قال علي عليه السلام وأنا إمامهم وهم الذين شهدوا الصلاة على فاطمة عليه السلام an halicci ƙasa don mutum bakwai da su ne ake azurta sauran mutane da su kuma ake sab albarkacin su ma'ana ake ake ma sauran mutane ruwa da su kuma ake ba su nasara su ne waɗannan abuzar da salman da miqdad da ammar da hudaifa da ibn mas'ud su shida da kuma limamin su ali su suka yi sai da fatima sallah wato wannan wannan ruwaya ce daga shi kansa ali alayhi salam mutum ya duba hisal abubuwa cikin hisal yana kawo babi tun daga abu ɗaya har zuwa na wani ababin bakwai zai gana cewa mutum bakwai suka yi mata sallah